aji wani jahili wai an turo mun wai kamar yana mai da mun raddi ne farkon kalmar sai da na bude shi na cewa ai an yi duniya da lahira dan manzon Allah ne na ce a jagob ne wannan na rufe annabi Muhammadin nan dan shi aka yi duniya annabin da aka halicce ka dan shi annabin da aka halicce ni dan shi annabin da aka halicce ki dan shi da wani mai shi aka saurare shi ya shi aka saurare shi wanda ya ce an yi duniya da lahira dan manzon Allah ne ina ka samu wannan a magana a littafi na addini wannan magana a littafi na addini ya ka same ta cewa an yi duniya da lahira don manzon Allah ne ina ka same ta a littafi na addini sai da littafin tatsuniya ko gizo da koki duk tatsuniya ce kuma amma littafi na addini ka zama ce an yi duniya da lahira don manzon Allah ba ka samu wannan ba inda na addini ne sai da shedan ya rubuta in kuma wani malami ya gani ya kawo ba kame kame ba yawwa تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا haka Allah ya faɗa Allah ce sarki tabbata ga Allah wanda ke da iko bisa komai allazi khalaqal mauta wal hayata wanda ya halicci rayuwa da mutuwa aka halice ka kenan ka rayu ka mutu me za ka ce baka bamu aka bamu aka sa rayuwa da mutuwa liyabaluwa kuma dai jarrabe mu ayyukun asanu amala waye da kyakkyawan aiki ya bauta ma Allah ko ya bauta ma wani shine yine hikima. ba dan Allah ba dan duniya ba dan manzon Allah ba sai sa Allah yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci da mutum da aljan ba sai don su bauta mini ba inda Allah yake ban halicci mutum da aljan ba dan manzon Allah ko duniya da lahira dan manzon Allah babu wannan a karatu Inda dai a karatu ne babu wannan inda Allah ce na halicci duniya da lahira don manzon Allah ƙarya ne abin da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa ban halicci mutum da aljan ba illa li abuduni sai dan su bauta mini shine hikima din shine hikima amma ka ji wani bidiyo yana cewa ai ba halici duniya da laila sai da manzala wannan jahili ne a yan bidiyo amma ba duka suke faɗan haka ba sai bakin jahili to wani yana kokarin mu raddi akan maganar iya manzala yana faɗa ka hena rufe cin haka wani ai ta lokaci ne kaga akwai jahilcin ya kai jahilci sauraron sa ma ta rai ne ma ka ka rufe shi kawai ka wuce ba abokin magana bane Allah ya sauwaka a takaice zalunci kashi biyu ne akwai karami akwai babba babba shine ka ɗauki haƙƙin Allah ka ma wani me yasa ka kira shi zalunci kafirci az-zulmu fil luga wad'u shay'i fi ghairi mawdu'ihi wad'u shay'i fi ghairi mawdu'ihi aw wad'u shay'i fi ghairi muhallihi zalunci shine ka dauki abu ka saka shi ba a wurin zaman sa ba to ka zama azzalimi in ka in ka kwace gonan wani <laughs> ka dauki abu ka saka ba wurin zaman ka dawo da shi wurin ka naka ne ka kwace kudin wani ka dawo da shi a jihunka naka ne kai zalunci ka kawo da shi ga mai shi na hakika ko ba ka bane don kada ki ibada daga wurin Allah ka kai ta wurin wani ka zama azzalimi ka kawar da ibada ka kai ta inda bata cancanta ba ka yi bautar wanda bai cancanci abota masa ba ka zama azzalimi ka zama kafiri mushriki an fahimci wannan to mu je zalunci na biyu zalunci na biyu shine karamin zalunci zulmun duna zulm haka imamu buhari ya faɗa zulmun duna zulm wato zaluncin da bai kai kafurci ba shine zulmun insani nafsi ko nafsa mutum ya zalunci kansa ka cutar da kanka da kanka to ka zalunci kanka ko ka zalunci dan wanka musulmi wanda bai kai ga kafurci ba ka buge shi ka zalunce shi ka yi raɗansa ka yi gulmansa ka ci mutuncinsa wannan ka zalunce shi ka zalunce shi to wannan ba za ce ka hurci ba sai dai menene sabo ne laifi ne ka zalunci dan uwanka da maza Allah ya ce fara wala tazalamu kar ku zalunci kanku Allah ya ce a hadisul qudusi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama wala tazalamu Allah ya ce na haramta maka kaina zalunci to kuma kar ku zalunci junanku kuma na haramta muku to hakan nan ka zalunci mutum kwace masa kuɗi kwace masa mata kwace masa gona kwace masa gida kwace masa abinci dukansa zaginsa walakanta shi wannan duk zalunci ne amma ba da in kai haka ba da ce maka ka zama kafiri ba a ce in kai sallah banza a wannan ko abin da za a yi ran tashin kiyama za a kwato masa daga cikin kyawawan ayyukan ka a bashi in kuma ka da kyawawan ayyuka sai a dauko laifuffukansa sai a lafta maka tafi wuta saboda zaluncin da kai an gane idan aka maka azaba gurgudan zaluncin da kai da ka tafi aljanna dan musulmi baya dawama a wuta kamar da manzo